Caramba, on. Assalamu alaikum ‘yan uwanmu matasa barkamu da yau barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shirin namu na labarun matasa. Shiri ne da studio Kalangu ke gabatar muku kowane ƙarshen mako. A ɗakin magana ni ce Samira Rafi tare da abokiyar aiki ya tawa Rakiya Armi. Tagora da fatan da kin shirya. Barai ku Rakiya kuma na san da abokanan matasa a shirye suke ke kawai muke sauraro. Ai to sai mu je. Mun yawo da abin ɗaukar maganar mu a wajen matasa da suka halarci taron da ake kira a Grand Entrepreneur entrepreneur rahoton namu na yau kuma zai kai mu jihar agadez inda za mu zana tarihin wani matashi mawaki kuma ɗan rawa sai kuma filin wasannin motsa jiki To kike ɗazu kin yi zance bisa kan yawo da kuka yi da abun ɗaukar magana wajen mahalartan taro na shirin Grand Entrepreneur. Na tabbatar da cewa 'yan uwan matasa suna son su ji ƙarin bayani a kai. Haka ne Mira ranar Asabar da ta wuce ranar saka shirin ne da aka samu tattaunawa tsakanin shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da kuma matasa 'yan lise wa'anda yawancinsu 'yan mata ne. Ga ra'ayin matasan mu saurare su. Lokacin da masu gabatar da muhawara suka zana mana tarihin su wannan shi ya bani kwarin gwiwa irin matsalolin da suka ci karo da su da wahalhalun da suka sha gaskiya abun a wuya daga nan na yanke shawara ne ma zan yi kokari in daure sai na zama ƙwararra. Sun ba mu damar ɗora hannu kan wasu hanyoyi a sauƙaƙe don bunƙasar da al'amuran kasuwancinmu sun kuma nuna mana hanyoyin da za mu bi don cimma gurinmu yadda yadda suka yi. sun waye mani kai sosai kan abin da nake son yi nan gaba sun bani ƙwarin gwiwar kan cewa akwai alheri a cikin shi na ji daɗin haka shi yasa na bayyana to mira ga tambaya zaki iya zama magajiyar gari ko ko mashawarciya a gaskiya da abun ya yi kyau to a jihar agadez wasu matasa sun riga ki sun ɗauki niyyar shiga takarar zaɓe na ƙananan hukumomi saboda bunƙasar demokradiyyar jihar tasu ga rahoton anise karim wakiltar Bangaren matasa domin ya kasance an dama da su wajen ɗaukar matakai, wannan shine dalilin da Suleiman Iddayar ya aza takararsa domin zama mashawarci a karamar hukuma da sunan jam'iyyarsa. Mun yi la'akari a matsayinmu na matasa kullum ana taka mu kamar yadda ake cewa ka tura mota ta tafi ta barka. Abun ya yi yawa, a zahirin gaskiya ci gaban al'umma mafi rinjaye matasa ne. Idan ba matasa ba a samun ci gaba mai Development Durable. Raisha Mohammed ita ma 'yan takara ce ga kujerar mashawarciya a karamar hukuma. Je opte au poste de conseil. Zan yi takarar mashawarciya a da'ira domin kare haƙƙi ƴaƴan mata. Na yi la'akari ƴaƴan mata kamar ni ba su da yawa a makamai na mashawarta. Alhali muna da yawa. Fata na shi ne mace ta kasance a gaban da'ira babban birni Agadez. Insha Allah na shirya ne Allah Je suis optimiste à le faire. A ra'ayin masu sa ido da dama wannan niyyar da matasa suka shiga zuwa ga zaɓuɓɓuka masu zowa hakikan zai kawo wani sauyi na gari a cikin ƙaramar hukumar Agades. Yanzu kuma sai mu ɗauki hanyar garin Dandi. Ya kiya ko kin san shahararriyar kasuwar tasu ta tumaki kuwa? Ai na san shi kuma na san cewa kasuwa ce da ke ci a kowace ranar Talata. A can ne yawancin matasa suke barin ayyukansu saboda su je kasuwa don saye ko sayar da dabbobi don su ƙara kuɗin aljihunsu. Fadal Alu ke tattare da rahoton. Da ka sa ido kasuwar dabbobi ta garin Gaya ana ganin ɗimbin matasa da suka zo inda yawanci sun zo ne domin saye ko kuma sai da dabba kamar yadda wa'anga matasan da muka suke faɗa. Ina da shago a ranar kasuwa ina rufewa na zona in sayi dabbobi in je in sayar. Ina sayan shanu ina sayan awaki. Akuya ba ta da riba. Rago ne idan ka saya za ka iya samun shika biyar, shika bakwai, shika takwas har zuwa shika goma. Su kuma shanu kana iya samun har riba shika. Wasu abokan cinikayyar da ke ci gaba da zowa kasuwar na alfahari da ganin ana cin kasuwar kullum. a nan cikin kasuwar matasa ne suke zuwa suna dawowa ga dabbobi nan dai babu irin da babu da manya da ƙanana mun samu sauki saboda masu kawo su dole ne su saida saboda suna son su sai cimaka sai dai kash wasu dabbobin da ake saidawa samarin wani bi na sata ne wannan al'amari yana razana samarin kowace ranar da kasuwar ke ci zuwa rakiya na jikin yi zance bisa kan wani matashi da ke cikin harakokin waka da rawa. Kwarai kuwa Mira ɗan shekaru ashirin da shidda ne mawaki ne kuma ɗan rawa ne kuma shi ne shugaban wata ƙungiyar matasa ta wasannin gargajiya mai suna Jean Production Shagat. Sauran za mu ji shi cikin rahoton da Musa Mamman ya shirya mana. Cike da kishirwar gano al'adun abzinawa matashi Malik Abu Inciwar ya bar karatunsa a ajin karshe na makarantar kwaleji. Malik ya bayyana cewa ina son al'ada sosai saboda abu ne da na rayu cikin shi kuma a tarihin rayuwata har zuwa yanzu ban samu kalmar da nake iya danganta daɗin da nake ji ba idan ina taka rawa bisa abin da ya shafi al'ada. Kai ko kallo nake yi ina jin daɗi yadda har nake manta wasu abubuwa abin yana min daɗi. Wasan tande wadda kiɗa ne da rawa na abzinawa da ke kan hanyar bacewa ita ce mawaƙin ke shawa. Abu in ciwar kana ƙoƙarin ganin ya tsayar da wannan al'ada. Sai kana da babban guri kake iya bin sahun tande, saboda tande abu ne da ba a kula da shi ba. Tande abu ne da yake ratsa zuciya. A lokacin da muke yara shine babban hanyar shakatawa da kuma shiga cikin nishadi yana hada kan al'umma. Matashi Malik da ƙungiyarsa mai suna Jeune Production Shagat na samun kudade ta hanyar gayyatar da suke samu wajen bukukuwan aure, suna da kuma wasanni. Kafa wata makaranta domin ceton al'adun Nijar musamman na Abzinawa wannan shine mafarkin matashin mawakin na Agades. Yanzu kuma sai filin mu na motsa jiki. takarar shigar wasan kwallon kafa na afirka kan za su fara a ranaku uku da kuma hudu ga watan Novemba mai zuwa kenan za a gudanar da ranar tantancewa tsakanin tara da goma sha bakwai ga watan Novemba na shekarar 2020 ba tare da kocin zaɓe ba tun tashin jangai walem fenifut ta kafa jerin sunaye uku su ne jean-michel cavalli na faransa dan shekaru 63 dan algeria nuruddin ul ali mai shekaru 40 38 kocin kungiyar kwallon kafa ta Palestina da Nabil Neges mai shekaru 52 kocin MC Alger suna wurin su uku da ke gwagwarmaya da maye gurbin Walem. A nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau na labarin matasa kuna iya sauraron wannan shirin a ran da kuke so banza bisa kan uku biyu biyar na Ectel.